Tashin hankali ne ya sake bayyana a tare da shi ganin yadda ya gigice yasa likitoci suka ce mu yi hakuri ba su guri za su yi aikin su dole ba mu su muka fito jikin mu babu kwari muka tsaya jiran ikon Allah domin duk mun shiga cikin rudani sun dauki tsawon lokaci kafin su fito daga baya kuma sai ga sanan sun fito ganin su yasa muka miƙe da hanzari muka yo gurin su a su kwani. abban ku ne yace dakto lafiya dai ya ake ciki ne ku kwantar da hankalinku babu damuwa mun yi mata allura ta barci ta kuma koma baccin za ku iya shiga ku ganta kai kuma ka zo mu je ofis din mu maka ƙarin bayani suka tafi mu kuma muka shiga ciki cikin wani irin yanayi mara misaltuwa muka shiga mun dan jima kaɗan muna jiran dawo su mujiya ake ciki sai gashi nan ya shigo cikin sanyin jiki muna ganin shi sai muka ƙara shigewa cikin damuwa domin bamu san da me ya zo mana ba guri ya zo ya samu ya zauna hawaye fal idanuwansa kowannen ya shiga jero masa tambayoyi cikin karfin hali ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aziza tana cikin tashin hankali domin likitoci sun ce ta manta tunaninta na baya ba za ta taba iya tuno abin da ya faru a baya ba komai na cikin ta ya shuɗe ba zai dawo ba sai lokacin da Allah ya tsara hakan Don su kansu sun ce ba su da tabbacin tunaninta zai dawo ko ba zai dawo ba saboda muguwar firgitar da ta a lokacin abin da ya faru hakan ya sa abin ya taɓa wurin ma'ajiyar tunaninta da haka sai dai mu ci gaba da addu'a mu kuma zuba sarautar Allah ido sun ce abin da muka koyar da ita ko muka ganar da ita shi shine yanzu za ta ɗauka gaba ɗayan mu muka saka kuka da salati muka bi aziza da ke kwance cikin kwanciyar hankali ta kallo yarinya karama amma ta haɗu da babbar kaddara a rayuwarta zuba mana idanuwaye muna kuka kasancewar shi ya riga ya yi nasa kukan har ya gaji muna cikin haka sai ga muktar nan ya shigo shi da mama shine ya ta lallashin mu da mu haƙuri akan cewa haka Allah ya shirya rayuwarta da mu kanmu baki daya sai yammaci sosai ta farka tana bura idanuwa babu wanda ta kira sai abban ku abba abin da ta faɗa kenan duk muka juyo muka kalli kalle ta domin a tunanin mu ta gane mu ta da cikin tunaninta haka kowa ya fara murna lokaci ɗaya muka haɗa baki muka ce an tashi ne har da muktar yana nan bai tafi ba nan da nan hankalinsa ya yi kanta domin kafin ta kwanta ɗazu zuba ta gan shi ba kallonsa ta shiga yi sannan ta ce kai ma ɗin abba na ne gaba ɗaya sai suka yi sororo suna kallonta haka ita ma ta kura musu ido tana son jin ƙarin bayani daga gare shi ganin yadda take mana kallon tuhuma sai muktar ya yi sauri ya ce eh ni ma onkul ne onkul muktar sunana wannan abba ga amin sannan kuma ga grani ɗinki wato kakarki murmushi ta yi ta ce onkul ɗin kuku nawa ne haka ta faɗa ba tare da ta masa murmushi ba hannu ya miƙa mata kamar yadda suka saba a da can idan ya mata abu ta yi masa godiya sai ya miƙo mata hannu su tafa shiru ya gani ba ta miƙo masa ba sai jikinsa ya sanyi tausayinta ya kama shi nan ya ƙara tabbatarwa tunaninta ya riga ya gushe haka ya mayar da hannuwansa domin ya lura ba za ta iya gane me yake nufi ba nan da nan labari ya baza cikin zuri'a cewa aziza ta ji sauki duk wanda ya ji sai ya gan shi ya zo amma idan ya zo ya ga ta gane shi ba sai ya ji babu daɗi haka za su koma tausaya mata wasu What? sai dai su tafi da kuka haka ta tsaya tana ganin kowa sabo domin duk ba wanda ta gane dole ta yi hakuri ta daina tambayar su domin an ce mata duk yan uwanta ne alhaji jafar tun da ya ji an ce aziza ta farfado hankalinsa da na hamid ya yi mugun tashi da haka bai samu ya je asibitin ba domin yana cikin zulumi amma ita hajiya asiya cikin tawagar yan uwa ta bi suka tafi asibitin ta sani sarai aziza ba ta gane kowa ba amma ta ki gaya musu domin ba ta son ganin kwanciyar hankalin mijinta da na ɗan nata saboda abin da suka aikata ba don komai ba sai dan yadda ya mantar da ɗan nasa wato Hamid ƙudurinsa tun yana nacin har ya daina domin kullun sai yana bashi uzurin ƙarya dole ya bar shi bai je an yi masa bulala ba har kusan tsawon wata uku kenan cif. Bayan kwana uku da faruwar haka Alhaji Jafar ya shigo gidan da murna kirajiya Asiya da Hamid yana faɗa musu ya samu labarin cewa Aziza bata iya tunanin abin da ya faru da ita a baya ba haka ya ɗaga hannu yayi wa Allah godiya a gaban su suka bi shi da kallo kamar taɓaɓɓe ganin irin kallon da suke masa sai ya ji wani iri kai tsaye ya ce a ba za ku taya ni murna ba Allah ya karba addu'a ta ya rufa mana asiri kun ga ku ai dole ne murna da haka ku shiga ku shirya mu je asibitin ku duba jikin nata yanzu babu wanda ya masa musu haka suka bar yara a gida suka taho abinsu a can asibitin tun da aziza ta ci abinci a ranar ya shiga tayar mata da zuciya amai take babu Hankalin su ya tashi suna tunanin ko wani abu ta ci ya tayar mata da zuciya ni kuwa tuni na ruɗe da fargaba Allah ya sa abin da nake zato ba shi bane ba haka na ja baki na na tsuke zaune muke muna jiran dawowar abbanku likita ya kira shi hira muka yi tayi ita kuma aziza ta sha magani bacci ya ɗauke ta ba mu aune ba sai muka ga mustapha ya shigo a ɗaya yana kuka gaba ɗaya miƙewa muka yi muna jiran me zai ce da mu muktar ne ya fara tambayarsa da cewa yaya me ya faru ga kana kuka cikin kuka ya miƙa masa yar takarda da ke hannunsa ya ce muktar wata masifar ce ta ƙara samun mu gaba ɗaya duba takardar nan ka gani likita ne ya ce min amina ɗauke da cikin wata uku cif <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'una abin da ya fito daga bakin mu kenan miƙewa ne amma ban san lokacin da na koma na zauna ba gaba ɗayan mu babu wanda ya ƙara cewa komai sai tausayin kanmu da na aziza da ya kama mu haka na mai da kallo na gare ta tana baccin ta cikin kwanciyar hankali hawaye suka zubo daga idanuwa na Mustapha ya soma kuka kamar karman yaro yana cewa ya Allah ka tona asirin duk wanda ya janyo mana wannan tashin hankalin Allah kada kada ka bar shi cikin nutsuwa da farin ciki amin ya Allah Allah ka saka mana a cewar Muktar haka duk muka yi jugun jugun babu mai iya cewa komai tsabar raɗaɗi da ruɗanin abin da kunnuwanmu suka jiye mana. Sallamar Alhaji Jafar da iyalansa ita ce ta janyo hankalinmu zuwa gare su, ganin mu duk a tsaye cikin yanayin tashin hankali su ma sai suka razana, da sauri ya karaso cikin gurin ya sauri riƙe hannun Mustapha da faɗin. Mustapha, me ya faru ne? Ba daina suwa azizan ta ba. Cikin kuka rungumu ɗan uwan nasa ya ce, ya Jafar, ba mutuwa ta yi ba, amma a yanzu zan so a ce Aziza ta rasu domin ta samu nutsuwa akan wannan masifin da suke faruwa da ita daga wannan sai wannan. Wai likita ne yanzu yake faɗa min wai tana ɗauke da juna biyu na tsan wata uku. Mutuwar tsaye a Alhaji Jafar yayi nan da nan ya shiga cewa ya hayu ya kayyum. abin da ya ta maimaitawa kenan a bakinsa hamid da yake gefe ya ɗora hannuwa biyu a kaya ya saki salati haɗa da kuka haka ita ma hajiya asiya ya koma gefe yana ta buga hannunsa a jikin bango nan da na muktare sauri ya rike shi ya ce hamid ba ka da hankali so kake ka ji kanka rauni an kulka bar ni saboda ba da wani amfani a yanzu hamid ba za ka shiru ba rike bakin ka bana son surutun banza alhaji jafar ya katse cikin hanzari da sauri ya zo rike mashi hannu ya ce hamid idan ba za ka kwantar da hankalinka ba zan hana ka zuwa gurin nan baka ga mu ma kullun cikin hakuri muke yi ba yadda kake jin abin nan mu ma fa ka muke jin abin nan abba ya ƙara so gurin shi shi ma ya ce Hamid mu dauki kaddara haka Allah ya rubuta yar uwarka tun fil azil babu wanda isa ya goge ko ya na faruwar haka kuka sosai Hamid ya saka ya silale a ƙasa ya dinga rafsa kuka ba komai ba sai dan abin da ya faru domin ya san cewa shine sanadiyar jefa rayuwar cikin hatsari tabbas ya san yarinyar nan ba za ta taba gafarta masa ba har zuwa ƙarshen rayuwarsa bayan sun nutsu ne Muktar ya ce yaya Mustapha to me yasa tun farkon zuwan mu ba a mata wankin ciki ba ai da tuna an zubar da shi to yanzu ai ba za mu fata da wannan cikin ba wanda ba mu san sa ba Alhaji Jafar da Asiya haɗe da ɗansu suka haɗa idanuwa cikin rudani, cikin alhini Mustapha ya ce Muktar ni kai na musu wannan tambayar sun ce min duk abin da nake tunani sai da suka yi a farko sun ce idan aka kawo yara da hakan ta faru da su shine abin da ake fara yi a yanzu babu yadda zami sai dai mu mata addu'a yaya mu fita da cikin nan daga cikin ta shine kwanciyar hankalin mu fa a'a Muktar me riba mu na yin haka idan muka kashe rai me zamu ce wa Allah tunda shine ya aiko hakan ta faru to da saninsa sai mu tsaya mu ga yadda zai zai canza mana amma ni dai da hankali na ba zan cire wannan cikin ba idan kuma an samu akasi an rasa ta da ɗan da ke cikin cikin ta kuma fa kaga laifi biyu dole haka za mu haƙura mu karɓi ƙaddara idan kana jin tsoron surutun jama'a to kowa ya san ba rashin tarbiyya bane yasa ta aikata wannan abin cikin ƙarfi aka yi haka idan kana tunanin cikin zuri'ar mu za a yi mana gori to duk zuri'a ɗaya muke duk wanda yake cikin ta abin ya shafe sa da haka mu dai fatan mu Allah ya raba ta da wannan abu lafiya su kuma waɗanda suka aikata wannan ga su nan ga duniyar Allah yana gani ya fi mu sanin me ya tanadar musu ko iya haƙƙin mu ma ya ishe su kafin a je can inda za su yi da dama mara misaltuwa. <laughs> Gaba ɗaya duk wanda yake gurin babu wanda jikinsa bai yi sanyi ba, domin kalamansa sun taɓa zuciyar kowa a gurin. Gumi ne ya keto wa Alhaji Jafar, domin ba shi da wata kalma da zai iya faɗa sai cewa yake. Allah ya kyauta. Hajiya Asiya kuwa banda kuka babu abin da take yi, haka ta yi sallama da mu, ta ce ba za ta iya tsayawa a gurin nan ba. Da ta sai haka za ta zo ta ji, da wallahi ba ta taho ba a cewarta, babu wanda ya cewa da ita komai, haka ta fice tana kuka. Kowa da abin da yake ji a cikin ransa, Hamid ne ya miƙe daga inda inda yake ya nufo kan gadon da take kwance hawaye na zuba a fuskarsa ya zo kanta ya tsaya ya sa hannu ya shafa kanta baccinta take abinta Nan ya shiga kuka mai rai domin ya kasa furta komai in bar da kuka nan na karaso gurin na dafa kafaɗarsa na ce abdul babu abin da ya cancanta aziza sai addu'a ya raba ta da wannan abu da ke cikin ta lafiya tawakkali shine abin da zamu yi gaba ki mu ba kuka ba tunda abin haka yake tun ran gini tun ran zane daga kai ya bai iya cewa komai ba banda tsabar hawaye da yake fitowa daga idanuwansa aisha na gefe ta yi jugum ko kwakwaran motsi bata iya ba tsabar kaduwa da jin abin da ya faru da diyarta sam ta kasa yin kuka sai dai na zuci take yi hamid na miƙewa zai fita sai aziza ta farka daga baccinta tana farka sunan abba ta fara kira da sauri ya karaso gurinta yana tambayar ta me take so ko kuma me yake mata ciwo oyoyo iye kenan. Sabon shiri ne fil alai da hadar hukumar gudanarwa ta garanti radio FM yar yayi yar yayi ai kirkira ai kirkira domin faɗakarwa da karfafa kwakwalen yan yara da gwai da gwai iyalan baba tare da Abdullahi Muhammad Salbas Salbas. Alifin ba'un ta'un. Ohoho ina iyaye mata mata masu tururuwar sauraron Abdullahi Muhammad Salbas ga dama ta samu ga 'ya'yanku ta kai tsaye ta hanyar tattaunawa da su kai tsayen tare da Abdullahi Muhammad Salbas cikin fasaha kirkira da wata kwakwalen ƴaƴan ku kai tsaye. <laughs> Abdullahi Muhammad Sabbas a cikin shirin Oyoyo Oyoyo da misalin karfe tara da rabi zuwa goma na kowace safiyar Asabar a wannan tasha ta garanti FM 'yar yayi. Jumuriyar Aziza ya sami ya kame tsaf wato ya mutuwar tsaye nan take zuciyarsa ta shiga bugawa akai-akai domin tsore ne ya gama kama shi. Abba, abba kaina zai cire zafi yake mani. Wayo abba don Allah rike min kaina zai fashe. Abin da take faɗa kenan, da sauri abba ya rike mata kan kamar yadda ta nema, ya shiga tofa mata addu'o'i nan da nan ta soma lumshe idanuwa alaman ta fara jin yana lafa mata. Ɗaga masa hannu ta yi alamar ta fara samun sauki, wato ma dai ya sake ta. Ya daina miki ciwo ko? Eh ya daina. ta faɗa haka ta dinga bin kowa da kallo ɗaya bayan ɗaya da ta ga dukkan mu cikin tashin hankali muke ta so ta yi magana ko me ta tuna sai kuma ta fasa can ta Hamid ya ba da baya ya tsaya kyam sai hankalin ta ya wajensa ta ce abba wancan waye tsaya haka nan da na ya kirkiro murmushi ya ce <laughs> yayanki ne yana ta zuwa baya ganin ki kina ta bacci lokacin Hamid zo ga kanwarka tada ta tambayar ka dama yau da rabon za ku gaisa jiye kamar an ɗauki guduma an doka mishi a tsakiyar kanshi nan take ya ji kafarsa tana ƙoƙarin kasa ɗaukar gangar jikinsa ya jima ma juyowa ta fara gagarar shi. Hamid ta faɗa da rinsa idanuwanta na ɗan wasu lokaci. Dam dam. Ya ji hantarsa ta yi rawa, ya yi kamar ya furtsa da gudu. Sunan ta gaba da maimaitawa, kowa yana jinta. Jin yawan ambaton sunan nasa ya ƙara samun faɗuwar gaba. Gaban shi ya ci gaba da dukan uku uku. Haka ma Alhaji Jafar shi ma ruɗewa ya ya kasa aikata komai yana jiran abin da zai faru. Sai dai cikin ransa yana ta kiran sunan Allah. Rintsa idanuwa Hamid yayi kawai ya sadakar ya juyo ya nufi gurin ita ma kuma hankalinta ya fizge ta zuwa wani gurin yana zuwa kusa da gadon ya juyo tana ganin sa ta wani irin mugun firgita sosai nan da nan ta shiga saukar numfashi akai-akai ta saki baki haɗe da tsananin tsoro da ya mamaye fuskarta wata muguwar ƙara ta da kururuwa ta saka nan da nan ta runguma abbanta tana kankama da shi jikinta na rawa nan take hankalin kowa ya tashi nan kwataci shi ma alhaji jafar ya duka wa amir tsawa akan ya zo ya fice daga ɗakin tun da ba ta son ganin shi mustapha ko ya ce haba yaya ka bar shi mana amina ba wani ne ba yayanki ne hamid buɗe idanuwanki ki kan shi kin ji girgiza kai ce ta ƙara rangume shi tana kuka jikin kowa ya yi sanyi nan kowa shiga zancen zuci yana mamakin wannan al'amarin hamin ne ya karfin halin zuwa da sauri ya kama hannunta ya dago yana kuka yana faɗin aziza na kalle ni sosai ni ne yayan ki hamid ɗinki ba wani ba ki bude ki ki kalle ni sosai kin shaida ni ko yanayin irin kukan da yake da nacin da yake akan aziza ta dago ta kalle shi taƙi hakan ya sa kowa ya ji tausayinsa da ƙyar ya samu ya ɗago ta kalle shi amma cikin ruɗani tana kallonsa tana ajiye numfashi da sauri irin na razana da sauri ta fusge hannuwanta daga nashi ta koma jikin babanta tana faɗin abba ba na san shi ba na san shi abba please ya tashi ba na san shi. ta faɗa idanuwanta a rufe nan ta shiga kurma ihu dole alhaji jafar ya sa shi ya fita sannan aka samu ta yi shiru ana cikin haka sai ga nurses guda biyu wato dai malaman asibiti mata sun shigo ɗakin da sauri don su ga me ke faruwa nan ɗaya ta tsaya ɗaya kuma ta koma kiran likita nan da na sai ga sunan su biyu nan suka zo suka ganta a ɗimauce suka nemi a basu guri su duba ta haka suka fito jiki a sanyaye muna ma mai hakan yake nufi sun ɗauki lokaci zuwa can suka fito mustapha kawai suka nemi akan ya je suna son ganin shi har alhaji jafar zai bi suka ba shi haƙuri domin shi kaɗai suke buƙatar gani bai yi musu ba ya bar su suka tafi tare haka suka shiga ofishin likitan hankalin alhaji jafar ya yi mugun tashi domin bai san mai za su faɗa masa ba amma aka yi ƙoƙarin danna tashin hankalinsa don kada a gane yana cikin rudani a zargi wani abun guri suka ba Mustapha ya zauna nan fa ɗaya daga cikinsu ya ce Alhaji Mustapha don Allah muna son miko wasu tambayoyi duk da kuwa ba aikin mu bane ba. Um, ina jin ka dakto wani abu kuke son sani a gare ni eh akan matsalar yarinyar gurin ka ce domin yadda bincike da gwajin ya nuna mana tunaninta ne yake son dawowa a kowane lokaci domin a yanzu wani abu ta gani da ya razana ta yake son tuno mata da abin da ya faru da ita. Wani farin ciki ne ya bayyana a fuskarsa ya ce kai Allah na gode maka Allah na gode maka. Nan fa likitan ya ci gaba da bayani kamar haka. A cikin kuwa ne bakon fuskar da ta gani wanda ya tayar mata da hankali dalilin ganin shi domin kasancewar yanayin da ta nuna ma'adanar tunaninta ya dan soma motsawa sannan me dangantakarsa da ita wato dai shi wanda ya shigo wajenta shiru Mustapha yayi yana masa wani irin kallo na rashin fahimta can kuma ya ce ban gane ba wai me kake magana akai ne likita Alhaji Mustapha ka kwantar da hankalinka muna son gano wani abu ne amma dan Allah ka hakuri eh to ba wani abu bane ba yayinta ta gani ta razana to ba kwa zargin cewa shi ne mata wannan aika aikar domin ba karamar razana bane domin ba karamar razana ta yi ba da ta ganshi wanda hakan yasa memoranta wato ma'ajiyar ajiye bayanai na kwakwalwarta ya motsa kuma ya kusa dawowa daidai cikin zafin nama ya daki teburin dr sa'id yana mai huci da faɗin kaga dakta ka tsaya iya aikinka wannan aicin fuska ke son kai mani ka san yadda muke da uban yarinyar nan kuwa mahaifinmu ɗaya da shi zuri'a ɗaya muke me zai kai shi yin wannan mummunar harkar sam kada da ƙara jin wannan furucin a bakinka gudun kada ka zo ka jefa zumuncin mu cikin matsala relax relax ranka ya daɗe duk abin bai kai da tashin hankali ba abin da dr umar ya ce kenan yayin da shi kuma alhaji ya ɗora da a ai magana tashi ci ta zo min tamkar injin markaɗe me yasa zai sa zarki akan dan uwana Allah ma kiyaye hakan ya faru a cikin mu amin Dr. Sa'id ya faɗa kana ya ci gaba da cewa mu kanmu ba ma fatan haka a gare ku abinda aikin mu ya nuna mana shine yasa har muka yi wannan tambayar amma dan Allah ka yi hakuri za mu yi abin da ya dace a kai za mu yi wani gwaji don mu sake dubawa ko dai kwakwalwar ta ce ta dan motsa yasa hakan ya faru amma dan Allah ka hakuri dan naga ka fusata sosai ni kuma na faɗa haka ne ba dan wani abu ba um to shikenan doctor naji ya wuce Allah ya taimaka da fatan zan iya tafiya ko eh za ka iya tafiya amma yanzu ba ma son kowa shiga gurinta don muna son gwada wani abu a tare da ita na zahiri don mu gane me hakan yake nufi da haka kaɗan jira kaɗan oke to babule ya faɗa a lokacin da yake ƙoƙarin tashi daga inda yake zaune shi ya fara fita sannan suka tsaya suna ɗan tattaunawa haka ya zo ya same mu a tsaitsaye a kusa da ɗakin. Alhaji Jafar ne ya yi saurin tare shi yana sa. me suka ce mishi. Sakin fuska ya ce. Um, cewa suka suna son duba kwakwalwarta su gani domin ihu yawon da ta yi ya yi yawa don su gano ko wani abu ne ya faru da ita sakin ajiyar zuciya ya ce hmm, mun gode wa Allah Allah dai ya bata lafiya don girman manzanmu duk gurin aka ce amin muna nan tsaye a gurin sai likitocin nan suka dawo wannan karan har da wasu samari su su uku babu wanda suka yi wa magana suka tsaya sai suka tura wani daga cikin matasan nan guda uku cikin ɗakin da aziza take yana shiga bai fi minti uku ba sai muka jiyo aziza na ihu kamar da ta yi a lokacin da ta ga Hamid jin haka sai suka sake tura mutum biyan nan nan ma dai wani ihun ta shiga saki babu kakkautawa tana cewa ba na son ganin ku ba na son ganin ku abba abba cikin gaggawa likitocin suka bude kofa sai ga mata nan sun fito su kuma sai suka shiga wannan karan har da mu domin cewa suka yi mu ma mu shiga sai dai muna shiga aziza na gadan mu ta fito daga inda take buya da sauri ta zo ta runguma abbanta tana cewa abba me yasa ka bari suka shigo tsoron su nake ji abba dan Allah kada ka tafi ka bar ni su kara shigowa likitocin nan cikin hikima da dabara suka samu suke mata allurar bacci nan da nan bacci ya ɗauke ta nan suka nemi a basu guri sun jima tare da isa sannan suka fito gaba ɗaya iyaye maza suka nemi su biyo su haka suka ji alhaji jafar da muktar sai abban ku duka suka ɗunguma alhaji Alhaji fa ina neman afuwarka dangane da furucin da ne maka ɗazu. A cewar Dr. Sa'id nan fa ya babu komai likita na fuskanci yanayin aiki ne kuma komai ya wuce madalla na gode sai magana ta gaba yadda muka yi bincike a zahiri da kuma na'ura mai kwakwalwa ya nuna mana cewa aziza a yanzu tana tsoron duk wani ɗa namiji matashi wanda hakan yana nuna cewa su ne suka yi mata wannan ta'asa tun da hakan ya faru bata taɓa razana irin na yau ba domin ganin matasan da ta yi hakan ne ya razana ta har take son ta tuno wani abu da ya faru da ita a baya da haka muddin za ta na ganin su to za ta ci gaba da razana wanda cikin biyu dole a yi ɗaya ko dai hankalinta ya dawo ko kuma wata matsalar ta faru da kwakwalwar tata Allah kiyaye don ba ma fatan haka a gare ta nan fa gaba ɗaya suka ce amin ni ma kuma anan dan mutan hotoro na ce Allah mai duka ya ba ta lafiya da ma kuma musulmi gabaki ɗaya ƙaƙa ƙara ƙaƙa Shin za a samu nasara wajen dawo da tunanin Aziza? Shin Hamid zai fallasa asirin zuciyarsa ko kuma sai nan gaba? Shin Hajiyar Asiya har yanzu tana nan da ƙudurinta na cewa sai ta fallasa asirin mafarin zuciyarta ne ko kuma sai nan gaba? Shin yaya tsohuwa mai ran ƙarfi za ta gano gaskiyar al'amarin ne ko kuma yaya? Sun yaya cikin da Aziza take ɗauke da shi, shin za a bari ta haife shi ne ko kuma yaya? Waɗannan tambayoyi ne da za ku ji amsoshinsu a sati na gaba idan mai duka ya amince.